da abin da za mu yi, Allah ka cire ramin shaidan Allah ka sa mu dan kai dan fahimtar da al'umma dan ganar da addinin ka Allah Allah ka ba mu ikon tsarkake ayyukan Allah ka ɗaukaka addinin musulunci ta hanyar mu kamar yadda yan uwa kuka sani cewa jiya na gabatar da karatu wanda na tona asiri cewa lallai sai an fassara fassara ce bai iya yi ba shi yasa ya dage sai an fassara kuma jahilai da ya naɗo su suka zo suka yi ta haushi a gefe shi yasa lokacin da na ga ya kamata na haska wa duniya idan shi zai iya ko yana da ɗalibi da ya kai yake ganin zai yi gaba da gaba da ɗan jinjirin sunna don ni wallahi a cikin ɗaliban sunna ma ban cika ɗalibi ba wallahi ba ina faɗin haka ba wai don tawabu, wallahi ina faɗin haka ne don haka abin yake saboda cikin ɗaliban sunna na san akwai na gaba da ni wanda suka keta ni suka wuce ni ta ko'ina ilimin addinin ilimin lura in ka ga na ɗauki kaina ɗalibin sunna sai na ga sama na ba kowa sai malamai kawai amma har yanzu a cikin ɗaliban sunna akwai sama da ni da haka ni ba wai malami ba ne kuma ba cikakken ɗalibi ba ne amma ta haka idan na damke ka ba wai da tura ba inda kai ko da ka aka ka zo kana zuwa duniya ka fara alifin babu kamar yadda kuke ta cewa wai ai yayi karatu wai ga da karatun ya banda ma shi muridi ya raina wa kansa hankali yaya ake gadon karatu ka ce wai shi shetima almiskin ai ga ta abun ya haka yaya ake gadon karatu karatu in kai kai in ba kai ba ba kai ba yauwa kawai in kai kai in ba kai ba ba kai ba to jiya na yi karatu wanda na yi kusan awa biyu ko uku ina yin wannan karatu na yi wajen awa biyu ko uku wallahi wannan kaɗai ya ishi mai hankali ya gane cewa akan ɓata suke wannan kaɗai ya ishi mai hankali ya nuna wa tatattun jahilai ne su ya ishi mai hankali ya gane cewa addinin son zuciya suke ya ishi mai hankali ya gane cewa ba su da dalilai cikin da'awar da suke ya ishi mai hankali ya gane cewa waɗannan fa ko shugunansu ne za su dawo ba su iya kara abin da suke faɗi ba mu kuma alhamdulillah yanda ahli sunna suke wa 'yan bida'a su za su shiga cikin littattafanmu su karanto su janyo ba zuwa za mu kauce wa abin ba a gurin za mu tunkara inda suka karantu za mu ƙara maimaita karatun da suka yi sannan mu ɗora ɗan yatsan su ce nan jahilci kuka yi nan kuskure kuka yi nan ba ku fahimta duk muna haka inda kuma mu suka yi kuskure mu ce nan ma kuskure suka yi ba ma tare da su amma baka taɓa jin ɗan bida'a an ɗauko littafi na shehu tijjani ko na shehu ibrahim an karanto an tuhumi shehunsa wanda mu asali irin abubuwan da suke tuhumar ibn taimiyya a kai imma dai jahilcinsu imma ha'incinsu in kuma shekul islam ibn taimiyya ya yi za ka ga mu ba ma ɗabbaka abin a aikace mai koyi da su bambancinsu da mu shine su in shewun ya ɓata za su bi shi sannan kuma za su yi aiki da abin da shewun ya faɗi sannan kuma ba za su iya kare abin da shewun ya faɗi ba sannan kuma idan an zo an karanta a maimakon su fito su bayani ba sa yin bayani sai dai a wuce kaga sun koma gefe suna haushi amma kan topic din ba za su taɓa ba wannan kadai ya ishi duk mai hankali na duniyar facebook ya gane cewa nan fa wallahi jahilai ne da sunan karatu ina ƙara maimaitawa saboda duk mutumin da ya zo ya ja a ya karanta ba na kama mutane wajen ko karatu ko ka janyo ba daidai ba in irin kama-kaman larabci ne a duniyar ɗariƙa sai da ne wa shugaban tijjaniya tsirara na afirka gaba ɗaya na can kaulaha ya zo yana ɓata larabci sai da na nuna shi a duniya amma ba wannan ne ni a gabana ba kakan iya karantawa ƙila ni ma ka kama ni na yi kuskuren amma muhimmin abu shine yanda abin yake haka ka fahimce shi idan ka fahimce shi ba haka ba ba yanda yake ba to kai jahili ne ba kuma wanda ya isa ya goge kalmar jahilci inda a ce ma baka fito da nuna iyawa ba to kila a ɗan sauƙaƙa ma kalma amma mutuƙar ka fito da nuna wa duniya ka iya kuma gazawar ka ta bayyana kai jahili ne kawai in kuma ba jahili ba ne kai a zo a nuna rashin jahilcin naka shi yasa dai alhamdulillah jiya na yi wajen awa biyu ko uku ina wannan karatu na karantu na danna shi ya yi magana na karantu wajen na ce wallahi yanda ya faɗi ba haka ake nufi ba ya karantu cikin littafin madarijus salikina baina manazil iyaka na abu wa iyaka nasta'in cikin babu sakina ya karantu. yace wannan ka'idar ma jaza an yakuna mu'jizatan li nabiyyin yajuzu an yakuna karamatan li waliyin yace wannan ka'idar mu ce nace sam jahilta yayi nace ba haka bane kuma a wajen babu alamar kai babu wani dalalatul alfaz a wajen da ke nuna wannan ka'ida akwai ta babu ita kawai tafiya ya gona babu fatanya ya tara kuma jahilai ya fassara ya ce akwai a wajen jiya bayan na tashi akai wanda ya kira na zan danna muku abin da muka yi da shi amma sai ya ki ya hawo a yanzu wanda daga ciki akwai waɗanda suka ce wai lokacin da na yi bacci suke wallahi so nake a fahimta wallahi shi yasa ka na ƙara dawowa wallahi so nake a fahimtar da ni jahilci yayi ni shi ne fahimta ta in kuma ba jahilci yayi ba to ka zo ka ce min wannan abin da yi ba jahilci ne ba saboda kaza da kaza da kaza da kaza ko ban karɓa ba masu sauraro suna ji sa karɓa amma ni kam a almiskin anan wallahi jahilci yayi dan ba zan ce ha'inci ba saboda ya karanto lafazin ya karanto lafazin kaga inda ha'inci ne zai ki karantowa sai ya ɓoye shi a cikin aljihunsa kamar yadda ya sa ba ma ya karanto an ji sai kuma ya faɗi kishi ya wato ya zaci hakan ne to ba haka ba ne wanda kuma ya zaci abu ga yanda yake ba aka yake ba ya jahilta da haka shi ne na ƙara dawowa na ba da bonus bonus ne na ƙara dawowa na bayar dukkan wanda bai kira ba jiya eh to yanzu ya kirawo dukkan waɗanda suke ta magana a bayan fage wai ai ba su fahimci abun ba wani ma wai ya ce mun wai bacci ne wai ya ɗauke shi to yanzu zan danna ma kira ka zo ka nuna wa jama'a in ba jahilci ne ba ba na cewa na fi kowa karatu kuma ban ce ba amma wallahi dai shatima almiskin jahilci ne a nan kuma ko shi ya dawo gabana sai na koya masa wannan ƙa'ida sam ba ka'idar mu bace Ƙa'ida ce ta asha'ira kuma na yi bayani jiya kuma asha'ira hatta a tsakaninku saɓani ne kan ma jaza an yakuna mu'jizatan nabi ya juzu an yakuna karamata li wali kuma sabani ne a junan ku ibn taymiya yayi kace kace da wannan ka'ida kai duk malaman mu sun yi kace kace suka ce kai wannan ma ka'ida ce ta sufaye ma kuma je din na karanta wanda ya bibiye ne ya ji ka'ida ce ta sufaye kuma an kirkire ta ne saboda a bawa waliye matsayin annabawa an kirkire ta ne saboda a ce waliye sun annabawa an ƙirƙire ta ne saboda a ringa haɗa waliyai da annabawa kamar yadda hakan ta faru a cikin jawahirin ma'ani har ladan annabawa shehu tijjani ce yan ɗariƙa kuna da shi har ladan aikin annabawa shehu tijjani ce kuna da shi annabawa ba wai sabai ba fa annabawa wani kuma shehun ku a maiduguri ya ce akwai waliyin da ya fi wa'insu annabawan shehu tijjani ne saboda shi ne shugaban waliye. kamar yana so ya ce Shauti tijjani ya fi wa'insu annabawan in kuma ka danyo min hadisi ulama ummati ka anbiya ibani isra'ila ka zo ka danyo shi anan ka zo ka danyo shi ana Allah ya shirye ku dan haka zan zan sa shi ya ƙara faɗi sannan kuma sai mu je mu shiga mu shiga karatu eh, mu shiga karatu shiga karatu ba cin mutunci ba zagin kowa amma wala jahilci ya yi kuma dan na ce jahilci ya a nan ba shi ke nuna jahili ba ne Kuma ga fahimtar alfaz ba <laughs> eh, ban ce jahili ba ne jahilci ya yi na ce jahilci ya amma shi ban ce masa jahili ba Kuma ga fahimtar alfaz tsaya in fara kiran wancan na fito wallahi so nake a gane ga wani nan tsaya in sa shi yana kan layi kuwa yeah. Bluetooth mode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya Sheikh. An lafiya. Wa alaikum salam ya gida. Ya gida ya Cewa ne kana yi wani yanzu. cewa ne kana wani abu ne kana cewa ne kana wani abu ne yanzu cewa ne kana wani abu ne yanzu Oke, yana abu gaye, yana da mallakin kasuwa ne. Ah. Hello? Amma ai za amma ai za ka iya yin magana. A'a wai jiya ka ce ai ka yi bacci. Yanzu na ce. Jiya ma na eh. fara saurara karatun tukuna. Mm. ka san ga gajiya da abubuwa san ma ne lokacin na na roƙi ma ba to amma ka san abin da ake tattaunawa ai ko eh wa gaskiya a jiyan ne ban gama fahimta ba amma yau da ta wani ko na dan uwa na Allah da saka mata alheri ya kirawo mm. ko ba kan shi ban turma ne na ji sosai ba nan da kai yauwa ka fahimci inda bayan ka tura mun Sosai ma kuwa. To ina jin ka to. Yanzu su ga ai ma magana kan wannan kyarin. Ai ma da yanzu ba ta layar, ba kan layar ne zamu yi a ga. Yawwa da. To da ina live za mu magana ko to ina live ɗin. Ina live a yanzu. Alaikum. Wa alaikum salam. Ina live ɗin a yanzu haka. Hello? Hello, ina jin ka ina live din a yanzu haka tunda ka ce da muna live to ina live din a yanzu haka. ba a matsala fara fara ko kaka eh kafin a zo fara. Ina zuwa da Allah, inda Kai fa kai. da kai fa kace da ina live sai kai magana kun ga ko kun ga yadda suke ko to wayannan wai ɗaliban shatima almiskin kenan kun ga wai da ina live <laughs> da sai yi magana to ina live kuma ya ce yana kasuwa wato wannan bid'a guba ce wallahi datti ne a zuciya akwai kin gaskiya iri-iri kaji wai da kana live da kana live da sai mu yi magana to ina live ɗin kuma wai yana kasuwa kawai fa su fito su ce jahilci ya yi ba za su iya ba kai su ce kuskure ma yi ba za su iya ba saboda an riga an kashe musu zuciya game da shegunan an riga an musu illa an ce a shehu lil muridi fi darajati la ilaha illallah shi shehu ga muridi aka ce fa imanuhu mu'allaqun bihi imanin muridi yana ɗamfare da shi saboda yana cikin matsayin la ilaha illallah muhammadur rasulullah ne an ce man qala li shaykhi ma lam yufli abadan kaji ba to wannan bawan Allah jiya shi yayi kira na jiya da zan yi karatun na furda sanarwa yace za mu tara za mu tara za mu tara <laughs> wai za mu tara sha Allahu da mu za a yi to ba matsala haka kuma aka da aka zo sai kuma ya ce wai bacci ya ɗauke shi kalima bacci ya ɗauke shi to da zai ce fa bai san topic ɗin ba sai na tura masa da tattaunawa da muka yi da wani bayan na sauka wanda da ya kirawo jiya ya so ya karkatar da topic ɗin shi dai haka aka yi ya zo ga topic ɗin ya so ya karkatar da shi ya tafi can ai na yi kiran ka kaza mun yi kaza sannan bayan na sauka ya ƙara kira na ɗauki abin da muka da shi wannan shi ne ƙa'ida. in ma ka sani in baka sani ba duk wanda ya kirawo ni ya sani cewa ina ɗauka ka sani baka sani ba na faɗi a ƙa'ida ma na ba da ƙa'ida duk wanda za mu tattauna da shi sai dai ya zo live wallahi ko shatima ne ya fito kai waye malaminsa shatima al-miskin wallahi kan na abubuwan da kuka gani na cikin littattafan mu duk wanda ya fito ya tinkare ni wallahi sai na tinkare shi kuma ban ce dole sai ya kare ni ba amma yanda nake ji fa abin da na rika da kuma wujoji na littattafai da aka rubuta ina ganin cewa in yayi nasara sai dai an rushe wa'ancan littattafan da ka'idodi na ilimi da ake amfani da su sai an ƙirƙiro wa'yansu ka'idodin amma mutukar za a yi amfani da ka'idodi na karatu wa'anda suke cikin littattafai za a yi amfani da hanyoyin da ake bi don fahimtar magana To yana ni ganin fa babu wani shehu da zan ji shayi duk duniyar ɗariƙa wallahi kuma ban ce na fi su karatu ba a'a kawai ni dai abin da na sani ina tare da gaskiya ta kuma abin da nake kai na kafa shi ne da wuce kawai abin da na ɗauka kenan amma akwai malamai da yawa kai akwai ɗaliban ɗari ma da za ka iya samu sun fi ta ɓangaren karatu amma ni kawai abin da na sani in na samu ƙa'ida ta ilimi na malamai ba ni zan ma raddi ba zan ma raddi ne ta hanyar ƙa'idodin malamai yasa na haka to wannan ina ganin ba zai iya ba akwai ɗayan shi ma zan yi kiransa ku yi haƙuri da Allah kar ku kirawo zan yi kiran ɗayan daman su su biyu ne ɗayan ya ce zai wannan shi wanda ya kira na kafin in sa muku yadda muka yi da shi abin ne yana cin su kuma ba su yi karatu ba ga wani nan Now battery, please charge. Za mu ci da shi gaba ɗaya matu. ha'incin da kuke banda haka kai yanzu da ake ta ce ma hujjatul islam alkalawi ya kai banda kai maha'inci ne banda kai baka fahimtar karatu har alkalawi ya isa ya zo ya zauna a kanka a rasa duk duniyar ɗariƙa wanda zai kwace ka illa ƙarya kenan shi yasa ka tsaya akan gaskiya akan ƙa'idodi na ilimi wallahi ka tsaya ba wai ɗan izala ba kai kowane ne haka zai ganka haka zai bakka amma duk lokacin da ka karkace duk lokacin da ka karkace to wanda ma bai kai ka ba sai ya zo ya kama ka ya ɗaure ka ɗaurin kaza kuku kuma baka isa ka kwace ba amma ka tsaya kan gaskiya kar kai ha'inci kar kai jahilci kar canja faɗi abin yanda yake faɗi fahimtar ka wanda Allah ya so ya gane ra'ayinka ya bi sai ya gane wanda kuma zai ban ma ra'ayinka sai ya ban ma amma kakka ya ha'inci kakka canja kakka karya ka'idar ilimi don ka ci don ka ci don ka yi amfani ka cimma manufarka kakka yi haka in kai haka sai yara ƙanana su fito suna suna ɗaure ka suna wasa da kai a idan duniya kuma a rasa wanda ya isa ya kwance ka shi ina kiransa bai ɗauka ba amma zan danna muku yadda muke shi shi ma jiya a yanzu kuma akwai wata tambaya da ya turo mun dole sai ya kula ni shi kuma jahili ne jahili ne amma dole sai ya kula ni saboda abin yana cinsa wai haka yake cewa wai da larabci zami in ka ji yadda yake furta larabcin ma kamar kai kuka Allah madaukakin sarki ya shige ku to ka ji dai shi wancan da ya ce da ina live ne wai sai mu tattauna to sai na ce masa ina live din ma to kuma sai ya ƙara kawo yanda kaga shi yasa na ce ko an karanta fa shatima al-miskin sai ya kirkiro wani abu wallahi ko an karanta sai ya kirkiro wani abu haka suke duk inda ka bi su sai sun bude Yadda ka san ya ake cewa damo damo nan da ka gan shi sai rami ɗari in ka bi shi ta nan sai ya bulle ta can to yadda ka san damo haka suke yadda ka san damo haka suke duk inda ka sai sun bulle sun yi wata ƙaryar kaga dai yanzu abin da yake cewa kaji abin da yake cewa yanzu ai da kana live ne da sai mu tattauna to ina live to ai yanzu ina kasuwa haba dan Allah kuma ya ce yadi ya ji abu wato shi karan kansa ya yarda shatima almiskin jahilci yayi a wajen ko kuskure yayi alal akal ka bashi kalmar kuskure yayi kuma in ka ce kuskure yayi sai na kawo ma qara'in da suke nuna ba kuskure yayi ba kawai jahiltar abin yayi ba wani kuskure da yayi jahilta yayi kawai shi ne wallahi ba wani kuskure jahilta kawai yayi shi a zatansa raddi yake amma ka karanto wani abu a idon duniya wai kai shehu wannan ne wai hujjatul islam ku yanzu dan girman zatin Allah kuma addinin musulunci eh, adalci hujjatul islam da baya fahimtar jumloli gashi a gabansa ya karanto shi ne kuma wai hujjatul islam a haka ba. <laughs> kai wai ya billahi Allah barkaji sarki ya ba ku lafiya Allah ya Allah ya gane da ku to ya ko shi ma wannan yana jina ne ina ta kira fa ko dai yana a gefe ne yana kallo na <laughs> to ni ban san dan ni ban san abin naku ba kamar dudu nake muku kuma wallahi ta yi akwai wayanda suka fi karatu a cikin ku kamar dodo na zane mu bunku nake kuna guduwa bunku nake kuna guduwa <laughs> ina ta kiransa shi ma ban sani ban ka bibiya ma ko kila ma yana can in ka bibiya yana can yana kallo na to tsayin da ina muku abin da muke da shi sai ya kula abin da muke da shi wai ya zubillahi la na tuba

eh so na farko dai a matsayin ka na malam akwai rajubba inda ya kamata ka dinga yin magana yana da magana ta fuskanta bai kamata a ce malamin wayi ba na ganin zan ba ka shawara shi mutum yana da dalili ba bukatar siya ya yi rajubba ya batanci eh a wani batanci dai na yi maganganun da a kan shi shi eh. ba ce ta da da kake yi alhamdulilahi, ma alhamdulillah tunda na zo yanzu na ɗan saurari ɓangaren abin da ka faɗa yake nufi kamar ka shi shi Assalamu alaikum Sheikh ina karatu afwan. Allah a cikin harshen larabci. So Akwai kamata ka dinga yin magana. matsala ta fuskar da bai kamata a ce malami na yi ba ina ganin zan baka shawara shi mutum yana da dalili ba bukatar sai ya zagi ba ya batanci eh a wani batanci ne mai maganganun da kake faɗa a kan shi shi shi tima miski misali ba magana ba ce ta maimaita kalmar jahili da yi da su da kake yi Ba ma alhamdulillah tunda na zo yanzu na dan saurari wani bangaren abin da ka faɗa ina shi ne in kara magana shi shi tima hamsin din yanzu yanzu na kamar yadda ka bukata. kun ji fa yana shi <laughs> da wai da ya kara magana tsaya mu ji to zai kare. To ina ma a kushe guda ɗaya a kushe ne guda ɗaya. Ina jin ka. Shirin da shi ne kamar ka ga magana shi shi tima hamsin Allah kara mashi lafiya da yi a cikin harshen larabci. So ina tsoron ka yanzu ka yi min gyaran da kawai na arabiya na jinka ah. ka gyara min dan da cikin harshen larabci ba ka gyara ba ba to ina jin ma ba ka fahimci ma topic din ba da cewa wannan zama a a ka zan kaji wannan magana da ya faɗa mun ce ta saba ba wa larabci waye ya faɗi yaushe aka faɗi kwata-kwata yadda ka su wayannan ba kana ji in dai suka ga da malaman su ake hankalin su gushewa yake kawai shi yasa ku yi ku yi haƙuri shi yasa in suka hau suka zo maulana maulana nake dan saita su akan mahallin za ina a eh, topic <laughs> topic topic topic topic saboda in suka ji an riƙo malaman su wallahi haka cewa suke kuma ba su da ilimin da za su kare su kaji wai mun ce wai ka'ida ta sabawa wai wannan magana ta saba larabci waye ya faɗi hi a yaushe aka faɗi amma za mu je tsaya ku ji za mu je za mu ci gaba nan ma tambaya kafin nan mu shiga eh kafin ka tambaye buƙata bukata kai saboda bayan za mu tanya magana cikin harshen larabci kamar da hausa taɓa tsani shi eh, larabcin da ka gyara ne a larabcin A'a tsaya mana tsaya mana tambayar da zan ma ka san akan me me me ai ake zargin sa akai kaga shi kansa shatima larabcinsa ɗaya babu ɗaya littafi ya ɗauko ya karanto ƙa'idan nan ma ma jaza an ya kuna mu'jizatan li ne ya duza an ya kuna karamatan wali ba shi ya fara faɗi ba sannan littafin da ya karanto cikin madarijus saliki na larabci ne na ibn al-qayyim kwata kwata bai larabci nasa na kansa ba shi guda daya amma da yake kaga dan bid'a wannan ne sai ya karkata wai yayi wai larabci zan kuma danna ko larabci ɗaya bai kai da ba dan kada ku ce wai na tsawaita ba da sai in ce ko alifun bai faɗi daga gurin kansa ba eh amma sai yake sannan kuma zan dan danna muku kuɗin ji larabcin nasa shi mai yin wannan maganar wallahi abin abin dariya tsaya mu ji kai mun bayani a ina ji amma ai da larabci ba wai ana zargin sa bane akan larabci ko ya janyo ba daidai ba kwata-kwata ma baka san akan abin da ake tattaunawa ba ana zargin sa ne akan jahilci da ya yi a wajen a ai kana ji ainihin abin da ake magana a wajen ba shi ya ce ake magana a wajen ba ɗauko abin ya ya canja a tsaya ma ta hariri ma'allin niza wa baka fahimta ba ne tsaya ma ta hariri ma'allin niza idan kana so ka yi magana tsaya ma ta hariri ma'allin nisa yau in dai ba jayayya ba ba zuwa kai wai ka same ni ba waye wai yace ma an ce ya janyo larabci ba daidai ba kaji ni na faɗa ka to ke ban saurari karatun ka ba to kuma ne yanzu na ce ka bari in nuna ma jahilcin da ya yi. yawwa ni ban ce ko ya janyo larabci ba daidai ba ni ban faɗi ba abin da na ce shi ne ya yi jahilci kuma sai ka tsaya in nuna jahilci kuma za ka iya kare tsaya mana ka bari in ka jahilcin mana inda so kake ka yi magana ka kare shi sai ka ce a ka jahilcin in na kawo sai ka kare da shi wane ne shi shi shi ta malamci da ya yi kuskure da ya yi to ai ba larabci babu larabcinsa ko ɗaya a ciki bai yi larabci ko ɗaya ba littafi ya janyo ya duba littafin ne karanta ko ko abin da ke cikin kwalwar shi ne ya fara. A'a ba wai a kwakwalwar kansa bane a takarda ne ya rubuta kuma ya karanto kuma ga littafin a hannuna. A'a a takaice dai ba ka yi mai gyara a larabci kenan. Ba a'a fahimtar abu shi ne bai fahimta ba da ni kana ji da kai da ka isa ka kare shi sai ka ce ina jahilcin da ya sai fito da shi sai ka kare. Shi na kai in gane ka kai ka ka kai sassin da za ka iya sai ka to sai ka bari kana ji sai ka bari in kana so ka auna ni sai in ka in ce jahilci ne sai ka kwace shi ka ce ba jahilci ba ne daidai ya yi. A babu wata magana kawai in za ka tafi idan kun tafi amurin fa kun fi kawai in ka shirya ka kare shi kare shi jahilci ya yi ina jahilcin in kawo ka kare shi. yau wato tsaya to in nuna tsaya in nuna a a babu wani kafin ba wannan ba sai na nuna ban wannan magana ban wannan magana ban wannan magana ba ni ba wannan magana ba ka tsaya in nuna jahilcin ne in kuma ba za ka tsaya in nuna ba kana so ka bata lokaci sai in baka yana jin ka in so lokaci ji ko baka iya ka ce mun baka iya sai mun za mu halaka ni babu ruwana da wannan yawa ba wai burgewa na bane ne. sannan kuma kana ji idan kana so ka tabbata da iya larabci na koma fedin sarki zaki da ina gabatar da komai da larabci ne je kaka saurara ba wai shine yanzu a gabana ba so kana so kana ji kana so ka kautar da ni ne daga kan mahallin niza dan haka kuma duk wayen da kake da shi na fi ka wayo na san qawarihul illa yawa ba wai jahili bane ni ɗalibin shari'a ne ni in kana so ka gane iya larabci na je ka fedin sarki zaki kai sacin akwai topic topic da na da larabci na fa awa biyu ina yi zuwa uku duk da larabci ne kuma waɗanda suke bugowa ɗalibai ne da haka in so kake ka ji larabci na a nan koma ka ji don haka nan da ya ce ma almiskin jahilci ya yi don haka kana ji wannan abin da ya karanto bai yi larabcinsa ko ɗaya ba a ciki hausa ya yi sai kuma abin da ya karanto cikin littafi kuma da ya karanto abin da yake zato tsaya mana abin da yake zato an rubuta a nan ba haka aka rubuta ba jahilta ya yi dan ya kawo ne yana magana akan ka'ida ka tsaya in yi magana in kuma bacin lokaci za ka yi in sauke ka ya kawo yana magana ne akan ka'idan ma jaza an ya kuna mu'jizatan nabi ya juzu an ya kuna karamatan liwaliyin ya ce wannan ka'idar gata a wajen mu mamu yan wahabiyawa yan izara ya ce ibn al a cikin littafin madarijus salikina ya karanto wurin kuma da ya karanto ya jahilta babu abin da yake nuni a kan wannan ka'ida sai ma kishiyarsa jahilta wajen ya yi, shi ya sa ka tsaya da karanto wajen idan na karanto wajen sai ka fassara abin da ke da muhimmanci a'a ba wani wannan shine mai muhimmanci jahiltar abin ya yi ya karanta bai fahimta ba babu ruwa na da karatunsa malamai suna hidin lafazi na hadisi su jingina da wasu littattafai in dai ma'anai magana tana cikin littafin babu ma'anarta to a cikin littafin babu ma ma'anarta ba ma ma'anarta in kuma akwai ka tsaya na tsaya na karanto in ka isa ka tabbatar da ma'anarta babu ma ma'anar sai kishiyarta wallahi ibn kai ya faɗa man ana wannan magana a cikin a cikin eh to tsaya to tsaya na karanto ma tsaya na karanto bayana karanta gashi abin da yace lil anbiya'i mu'jiza wali mulukihim karama sai ce wa karamatul awliya'i hiya min mu'jizatil anbiya'i لأنهم إنما نالوها على أيديهم وبسبب اتباعهم يتي فهي لهم كرامات وللأنبياء دلالات فكرامات الأولياء لا تعارض معجزات الأنبياء حتى يطلب الفرقان بينهما الفرقان بينهما يتي لأنها من أدلتهم وشواهد صدقهم yace wal furqan tsaya ka ji da kyau ka ji kishiyar abin da ya faɗi yace wal furqan baina malil anbiya'i wa malil awliya'i min wujuhin kasiratin jiddan da Allah fassara min nan wal furqan baina malil anbiya'i wa malil awliya'i anan ne zai ce akwai ma jaza an ya kuna kaza wallahi babu kuma jahilta wajen yayi in kuma kai ka ce yanzu akwai ka tabbatar min cikin abin da na karanto ina gurin yake karanto yi bayani ah, magana ta farko eh ta kore magana cewa abin da yake karama ga annabi zai iya abin da yake karama abin da yake mujiza ga annabi zai iya zama karama ga wani a cikin maganganun da ibn qayyim ya a cikin saki ta ta bada wani magana a cikin madaris saki haka ne kaga saya in gaya ma kada ka bar nan wajen ka nan wajen gurin a kana ji babu ruwa na kanka tafi ko ina inda ya karanto ya ce gashi wajen da ya karanto ya ce gashi nan zaka tattauna ka je ko ina ya ce akwai a wajen ai ya karanto wajen ya ce a nan ne akwai gurin da na karanto ka nuna mun gurin shine mahallin niza menene shi kawo to kai kai kawo tun da kai na tsallake kawo kai ban zan fara tambaye ka ne kai a'a babu ruwan ka kawo abin da na tsallake ka tambaye ni kawo tunda ka ce ai akwai abin da na tsallake kawo kafin kawo kafin kawo shi na tambaye ka don ya ta ji kafin ba kansa ka gafa ka gafa sai fa ka kawo ba wani ka tambaye ni ba ka so ka je wajen ne kuma ka tabo wani abu ne mai muhimmanci shi ne da na karanto ne kamar yadda ya karanto haka ya karanto in na tsallake ne to shi ya tsallake na maimaita ma ne baki da baki yadda ya faɗi inda ya karanto in shi oke a yanzu kana so ka ce ma akwai wani haɗinci da ya yi, na yi bayanin sa a wajen amma ba mu da buƙatar sa ne shi yasa shi ma bai janyo ba ba haɗinci ne magana shi magana ce ta kai ne karanto to karanto nuna nuna maganar da ya a wajen tabbatar da ka'idar a nan tabbatar da ka'idar bai yi ba in eh, kuma ya yi ka kawo bai yi ba magana ta biyu da zama a ba magana ta biyu ba kana ji kana bata lokaci ci gaba da bayani Biya da ka kuna yanzu, ka wannan magana, ai na fara kunnawa ne, ai bai je ƙarshe ba. Bai je ƙarshe ba, bau wannan magana fa. Ka koma dai, ka koma magana, je ka ka tabbatar da wannan magana a cikin wajen. Tabbatar yawwa. Yanzu da kai mai karya ba. Shi waye. to ai yanzu kana ji kai iddi'ai ne sai ka tabbatar da nayi masa ƙarya jahilci yayi a wajen babu ka'ida a wajen in kuma akwai ka fito da ita ina jin ka sai fa ku zakulo ka'idar a wajen an sa kake so a ya toke na yi ba amsa bai ke so ba na ma ɗauke ka ai kana ta magana ne ta batanci ba magana ilimi wallahi jayi ciye. in kuma ba ciye ba kai kai ai magana ilimin ka fito da ka'idar a wajen da ya karanto tana ina ka'idar wata ka'ida ma a oke kai da ma san baka sani ba ma za an ya kuna mu'jizatan linnabi ya juza an ya kuna karamatan liwaliyin wannan ka'idar ka ciro ta a wajen da ya karanto ai yace akwai ta ƙarya ne ba ita jayi in kuma ba jahili bane ka fito da ita kai na bin maganin ne a cikin littafin ilmi madadin sani. kaga kaga na yi ta gaba ɗaya na yi na yi tabbatar da ita ko da ma ba a nan ba tabbatar da ita to da magana ce na tabbatar da a wajen wa a wajen da shakin ya faɗa shi kenan ya faɗi magana karanto inda a ya faɗi. Yin ka ga ina daki ba zan yi kuskuren azuyi ba na in tasbitan maganar amma na maka alƙawari zan turo maka voice da kudin wajen a cikin littafin inda ya faɗi magana. ok to ok a yanzu abin da yanzu kake so ka tabbatar wa duniya. Wato akwai wannan ka'ida eh, a littafin amma ba a gurin da shi ya karanto ya ce ga ta a wajen ba kenan. Wanda abin ka menene bambanci da malami ya yi ya jingina magana a cikin wani littafi ko da a ce lafazin ma misali ba littafin yake ba sannan abu ne a lafazin da ya karanto a cikin littafin yake kuma gurin da ya karanto ga shafin Yanda ya karanto haka yake ya ce kuma akwai a wajen shi yasa na ce jahilcinsa ya kai shi bai gano ba ka nuna min ita in ka isa a wajen kai yayi in ka isa ka nuna min ita a wajen da ya karanto ba ka magana shi kai me yasa baka sa ta bugun adalci ne oke ta nan kuma ka koma adalci ne shi wannan ilimi ok ka koma kenan ta wani bangaren ka koma me shi kawo shi tu? kawo abin da na cire kawo shi akwai abin da ka dace to kawo shi kawo shi kai a'a sai fa ka kawo shi ma tun da kai iddi'ai kai isbati tun da ka yi isbatin abu dole ka kawo shi abin da na cire sai ka kashi kashi. Kuma ƙorafi na daga kuna karin dace in Allah da zan yi triban zan yi dusu za a nuna magoya a cikin ma jahilcin da kai. A ni yanzu kana ba a kan jahilci na ake magana ba a kan jahilcin shatima almiskin a yanzu ake magana. A kan jahilcin shatima almiskin a yanzu ake magana kawai in ka isa ka kwace shi. har radiyallahu anhu kake ce masa kana Allah ya ƙara lafiya kwace shi in ka isa ga shi a hannuna ka fito da ka'idar wallahi jahili ne kuma kana ji wannan ka'idar kana ji wannan ka'idar da ya faɗe ta ƙarya ne ba ta gurin ibn al-qayyim ba ta wajen shekul islam ibn taymiya ba ta wajen mu tana wajen asha'ira kuma a wajen asha'iran ma sabani ne na kuma karanto fahimtar shi shehu ibrahim cikin kashifil albasi akan fahimtar wannan ka'idar a wajen sabanin tarjihin da yi shi wanda shi ya zaba shi ya ce wala farka bai ma illa ta'addi ala sa'il maqbul in za ku je ku yi karatu ku je ku yi karatu shi yasa wato da ka naɗi? kana jina na abin da na tattauna a kansa wallahi jahili ne shatima in kuma ba jahili bane ka kwace shi ka fito da ka'idar inda ya karanto a nan in ka isa sai ɗaya ne ka tabbatar da cewa kai jahili ne akan matsalar ibn taymiya ba za ka iya kare shi ba kuma zai yi dogon ruwan duniya za su ji ka babu ruwa kana ji ba akan ba yanzu ba ma magana akan ibn taymiya ba akan ibn taymiya ba kan shatima al-miskin a yanzu nake magana ka kwace shi na karanto ma gurin da ya karanto gurin da ya karanto kana ji gurin da ya karanto wallahi ba wannan ka'idar jahilcinsa da rashin fahimta kuna ziga shi a datta ya karanto yake zaton akwai ka'ida a wajen kuma babu in ku ka isa ka ku lota. banda ma rashin ma banda ma toshewar basira da shi jahili ne ke ni gashi an ce wal furqan baina malil anbiya wa malil awliya min wujuhin kasiratin jiddan saboda dodewar basira amma yace akwai ma jaza an ya kuna kaza kaza saboda shi da kiki ne saboda shi da kiki ne jahili yana fatar da ku gashi yanzu ka zo kana cewa wai ai zani da larabci amma ka kasa yanzu kai ka kwace shi a hakan zaka tattauna da ni da larabci ka kwace shi in ka isa duniya za ta ji abin da ka faɗa in ka isa ka kwace shi ka fassara nan in ka isa wal furqan baina malil anbiya'i wa malil awliya'i da yake kinni ne shi da keke. kana ta maimaita abu guda ka dauko bidiyon ka sa duka mai gaba da kuma sai oke a yanzu kuma ta nan ayya to shi kenan ba matsala wallahi ya gama wurin da ya janyo iyaka nan maganar ibn al-qayyim iyaka nan kuma ibn al-qayyim ma ya gama dan ya karanta inda ibn al-qayyim yake cewa laysa aza mawdu'u dhikriha wa ghayr adal kitab al yaqbiha ya karanto nan hannan ya karanto zancen ibn al-qayyim ya kare a wajen kuma shi ma zancen sa ya kare a wajen kawai dai yanzu ka tabbatar mana da cewa kafin wannan dan uwa wala ba ka san gaskiya tsoron Allah shi Allah na kallon kuma zai muku hisabi akan abin da kuke yi ku tsoron Allah Oke shi ba shi ya tsoron Allah ba. Babu ifan da za ka samu wala a kai. Wannan ka'ida ba ta cikin fahimtar Ibn al-Qayyim na kare tattaban mu ba ta cikin fahimtar mu jahilcin sa ya kai shi ya shiga. Ashe da jahili ne baya iya fahimta ya shiga wai zai zakulo wannan ka'ida. Ka'ida ce ta asha'ira su ma sabani suka yi. ka ni baka burge ni ba da baka dauko bidiyon complete baka sa saboda ka shiwa ai na ga amma iya zancen ibn al-qayyim iyaka nan ya cike iyaka nan shi ma ya karanto a ka dauko bidiyo ka sa complete ka kayyata ne in ba haka ba Oke, da baka ce ba a sa complete ba, sai da na kawo ma magana ka tabbata jahilcin ya yi ka kasa watarsa. Oke, yanzu da baka tashi cewa ban sa complete ba sai da ka kasa kwatarsa da da ai baka ce ai haka ba sai da na kama abin da ya faɗi wallahi ka ji tsoron Allah ka tabbata jahilci yayi ka tabbata kai ma a ƙashin kanka jahilci yayi sai dai ba ka tabbata ba sai an jima ba ko malaman ka sun ka da su ce ni bai san abin da yake faɗa ba wallahi bai sani ba in kuma ya sani ka tabbatar mun ga waje na kawo tabbatar mun da ya san abin da yake faɗi yanzu a aikace bayan Allah ka tabbatar min da eh ina gaya ma ka tabbatar min da ya san abin da yake faɗi gashi yanzu na kawo wallahi jahili ne shatima alziskin ka kasa an da kunya wallahi ka ji kunya wannan kuma abin kana ji wannan abin kafin ma ka sa zan sa shi tattan jahili ne kai ai na faɗi kuma na fara sawa duk mai hankali ɗalibin ilimi ya san kai jahili ne wallahi zan kawo ma kuma kana ji zan zan ma turo ma da shi ka sa a fejin ka ni ma zan zo in sa live wallahi sai na yi ta'alikin duk inda ka ringa sai na yi ta duk inda ka ringa kaucewa ka'idodi can jahili ne kai tsantsa in za ku je ku yi karatu ku yi sannan ka ƙara kira na sai dai idan a live in ka isa amma kai kira na ta gefe kana kallo ina muku raddi sai ka fake a yanzu ma ka gama ji yanzu dai ka kasa dai ka kwaci shatima almiskin kai ma ka tabbatar da jahili ne sai an jima Allah ya shirye ka Allah ya shirye ka Allah ya sa ka gane amma dai shatima almiskin nan jahili ne kuma ka kasa ka kasa ka kwace shi Allah ya wadaran duk kuke cewa wai hujjatul islam babu na duk gaba ɗaya hujjatul islam da ya gashi yayi jahilci a idan duniya ka kasa ka kwace shi sai an jima babu na sai an jima kuma wannan ma kana ji zan sa wayoyin da muke wancan ni da kai wannan ma zan karasawa tataccen jahili ne kai wallahi duk zan sa gaba ɗaya kaka Thank you. Allah ya sa mu dace kaga dai kiri-kiri haka suke wallahi ku ba ku sani ba abu za ku iya kwatar su ba sai ku labi wallahi ko shatima almiskin ne da nan wajen jahili ne kuma bi sai kwace kansa ba wannan da ya Kuma da ya ce wannan ka'idar ga ta anan wajen wallahi karya yake babu ita kuma ko shi bi isa ya tabbatar da ita ba shi yanzu wani ya yi kira shi ne dai wannan da ya kira mana shi ya so ya karkatar da mu daga kan topic to bayan na sauka ya yi kira na kun ga yadda ta karke na karanto masa wajen ya tabbata shatima almiskin jahilci ya ce akwai ka'idar a wajen na takura shi ya zakulo ta shi ma gashi ya kasa wai zakulo ta amma yana cewa wai da larabci za a tattauna amma ya kasa ya zakulo ka'idar a wajen saboda babu ita duk fara kira assalamu alaikum Assalamu alaikum. Sheikh Dala inda ba a ce a fara kira ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kuskure ne inda ba a ce a fara kira ba amma yanzu ba matsala yi magana. Madalla assalamu alaikum. Yau ina jin ka yi magana. Madalla. Ah. Ni mai mai sauraron ka ne mara. To Allah ya saka da. Wato Yawwa mai sauraron ka yana kamaru. Eh wallahi ban san lokacin da za a kira ba ya fi. Eh ba mu san kira ma za ka iya magana. Yawwa mun gode ma da wannan muna muna sauraron ku kullum wala. Ina son kiran ku amma ba samun lokaci. Duk na an kun ga da samu ko kuma zan eh, kafin kafin ku fara ko sai san ban san lokacin ku da ba. To ba matsala insha Allah. amma da mun kwace sosai Allah ya muku albarka Allah ya Allah ya saka muku da alheri amin amin amin amin Allah ya saka da haka da Allah ku samun number da ake kira da ita da Allah ku samun number da ake kira da ita ni ma zan koma in je in sa number da Allah ku sa number da ake kira da ita eh, ku sa number da ake kira da ita ni ma zan je in kana so ka kirawo ƙarƙashin comment a fejin malam Musa Yusuf Asad Sunna ga shek ne. shek dan tsaya zan sa numba sai ka fara magana shek dan tsaya a kai zan sa numba saboda masu kira sai ka fara magana zan sa numba yawwa ku ya uri zan fara zan fara sa numba shi yasa wala ba za ku iya ba kuma su ma ba za su iya ba sai yanzu na gane ashe fassara ce shi bai iya ba shi yasa yake cewa a fassara to ai da ka san baka koyi fassara ba bayan babanku ya rasu ai da ka ci gaba da karatu amma ka naɗa kanka da ka yi karatu a wajensa shi ya hana ka ci gaba da yi ashe baka iya fassara ba Allah ya shirye ka sannan akwai wani abu da wani zai iya yi akwai wani abu da wani zai iya yi ya ce ai kada a ce masa kaza kada a ce masa in ne kuna da adalci ma bai kamata a kan shatima a miskin saboda an ce masa wani abu ba ma ku zo wai wani wai ya zo ya ce kaza yana da kyau in danna muku eh, yana da kyau na danna muku ku ji irinsa yawa shi shatima a miskin din ba dan ma kada wani ya zo ya ce ai an yi masa amfani da wayansu alfaz a wannan da ka gan shi wannan an yi masa ne daidai da yanda yake yi tsaya idan na muku shi ku na muku shi ku abin da yake shi yasa in ka zo ka ce in ka zo ka ce ma saboda na sa akwai wanda za su iya fakewa cewa an ce jahili ne ko shi da yake neman musuluncin ibnu taimiyya ma a tabbatar da shi yanzu da ce ana shakka cikin musuluncin ka da ce ma wannan kuma har zagin sa yayi abin da yasa zan sa saboda akwai irin masu surutan nan shi sa zan samu kuɗi a kuɗi Shek ɗan tsaya, afon shek zan ɗan danna wannan

shi yasa na nake so da donar da kuma shi yasa nake so da donar da kuma ta kadar ko wannan yanzu da su yi da shi kun ji ibnu taymiya ne wai magaryacin banza shi ya sa ma kada kawai ka zo ka kwace shi kada wai kai magana akan ko an wai ko an ce masa kaza a jahilci ne wallahi jahili ne a wajen dai wallahi jahili ne in kuma ba jahili bane zo ka tabbatar kawai babu wani ko ai kaza ba ruwa na banci, ai ba malami bane amma jahili ne anan kuma wallahi nan jahilci da eh dan haka idan wannan kalmar ta yi nauyi sai ka zo ka faɗi wacce ya ce wa ibnu taymiya wai magaryacin banza wala ko shehu tijjani ko shehu tijjani ne ya ce wa ibnu taymiya magaryacin banza bai yi tarbiya ba ballantana kai da muke zamani ɗaya da kai ko shehu tijjani ya wa ibnu taymiya magaryacin banza ba shi da ladabi saboda kakan kakansa ne idan cewa girmama manya ne kakan kakansa ne eh, yawwa shi yasa kada wani ya zo ya ce mana wai an ce masa kaza kaza za mu ƙara danna mu kai ya kai da shi ne yiwa malamai magabata a gurare kusan ɗari biyu da sittin na tara da shi ne kuwa duk lokacin da ka ga karyar shi kalan kula ba ku yayi

yawwa assalamu alaikum shek yawwa shek muna jin ka yawwa shek muna ji ne eh, eh, basi karfe ɗaya da karfe ɗaya da ok karfe ɗaya ko na dare mm. ok ai gari ya ne kawai sai na ga bonus na ceto to kuma sai na kamo <laughs> Eh, ai saboda suna cewa jiya, wai suna cewa jiya wai ai da daddare aka yi. Ka san fa abin da suke yi. Na ji ai na ji bakin ka bakin ka na yan bayan fage don ce ko. Eh. Shi kuma bakin ka ga bakon ka na fari shi ma shi bai fi ban mamaki ma na fari. Hmm. Wanda shi ya nuna a kan cewa ma eh, shi ya ce baka kira shi in kana live kana live ne tukuna zai yi abin nan. to kana cewa kana kan layi sai ce kuma a aika kasuwa yake saboda haka to ko anan ko anan ba kai wannan kai haka ya yi sai da amma tunda dai abin da ya alhamdulillah a miya da yawa ba dai sai su din sun fahimta ba mabiya dai da aka batar da ke dorawa kan su tsakayi da Allah suke ke musu biyayya ko ba ka ba amma farkar da su da fahimtar da su da shi ne murari ko ba eh, ka ba shi ne murari a kare yanzu ba kun ka kuka yi hira da shi yanzu dogon hira ka samu ka saurara ga baki daya to kaga a ciki kauce-kaucen da ya dinga yi in fact karshe karshe ma sai nuna maka abin ma gaba ka zai yi kasance ko ba ka ba ka wannan da ya yi ko ba cikin wani littafi zai kasance a wani cikin wani littafi ne daban na ibn al-qayyim a sai ce ta zai kawo aka zo magana larabci karshe karshe yake kuma cikin daki yake yanzu ba yadda zai samu ma ya yi tura magana an ka ba to wanda daki ka fahimci magana ko saboda haka dan uwa in kana saurara yanzu kuma zan cewa yana saurara ko ba ka ba eh ya ji tsoron Allah ka shi kima da suwa ba ba shine ba ka dubi kimar ka ya ɗibi kimar addinin musulunci da duba kuma irin mutanen da aka bawantar da su aka zagaya aka zagaya ku da su shi za ka duba ko ba ka ba wallahi tallahi shi tima da maski ba shi tima da har har hatta iyayensu ko ba ka ba wallahi ba abinda dan ka saba musu akan akan akan harkar ilimi ba abinda zai same ka san da haka sannan kuma kare su akan abin da ba daidai ba wannan shine ha'inta shine irin abin da ake cewa ingiza bai kantu ka tura su kai ka zo na kasa to wallahi ba kuna tura in haka kuma kuna sake cutar da su da kuma zubar da su saboda haka dan uwa ka san cewa abin da kuka yi da alkanar ya nan wajen alhamdulillah kuma ya gaya maka wannan lokaci ma zai rikwari kuma zai sa kowa ya ji kuma ga shi an sa mun ji kuma ya nuna kan cewa gaba ki dawa baka kai fa ba ka ma kan eh, kana so ka kana ma kan kan me zan ce tafarkin abin da ya kamata a ce mutane sun fahimta ka shigo ka yi harganiya ne saboda haka dan Allah ka ji tsoron Allah kuma yanzu in kana tsoron dan Allah ka sake kira abin da kake cewa za ka sako karatun gaba ɗaya dan Allah muna jira da fatan Allah bane da sa gama lafiya alƙalami Allah ya saka mu da alkhairi Allah bane da saka mu da alkhairi Allah ya saka mu da alkhairi mu kuma mabiya so sai mu ci gaba da kuma yadawa ire-iren wannan alkhairi da fatan Allah ya ba mu sa sa'a ba ina kira daga mu Assalamu alaikum Wa alaikum assalam Bana jin ka bari A ana jin ka ba. jin Eh ana jin Bari Ba jin. Assalamu alaikum Ya maka lahu barka da wannan lokaci. Barka da jin da muke magana. kana magana da Jibril Isa Dallami Bauchi. Jibril Isa Dallami Bauchi barka da zuwa muna jin ka. Barka, walla na kira ni dan tsokaci dan kaɗan ne akan karatu da ake gabatarwa tun kan fara ma ta saurara. To, na'am. Amma kai tsokaci akan wannan. Akan Eh, shi malamin shamsi malamin sai da da eh abin da yake faruwa kai tsokaci akan wannan ne yanzu afuwa to na'am so bisa ga al'adar ya akar makan lau so abin sun kamar suna wasiki wa junansu irin wannan al'adu da ɗabi'u na rashin tarbiyya Na'am. Assalamu alaikum rahmatullahi. Na'am, ina jin ka. Yawwa. So, akan makallahu kamar malam Ibn Taymiya har aka har aka kalle shi ana gaya masa ire-iren wannan maganganu. Su kuma da zaran an taɓa nasu malaman sai ka ji sun yi cara suna magana ana rashin kunya a kai. Allah shi. So Allah ne ya mu Allah kuma ya shirya su. Amin amin shi ne babban magana amin. Allah ya sa saka da alheri Allah ya sa a tashi lafiya mala. Amin amin amin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. sai ka ƙara kira. Kana da matsalar network. Assalamu alaikum. Kai ma kana da matsalar ne to ga wani kuma. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah barkan ka dai malam. Yawa barka dai da wa muke magana. A Bali ne daga nan Libya. Barka da zuwa muna jin ka. Asha Allah wayannan mutanen malam sa hankali. su ba su yi wa karatun kuma malaman kuma sun ki gaya musu gaskiya. To wallahi dai gashi sha'anin yadda yake ta tafiya. kuma a bakin ciki kuma an aka yi bayani kuma sai su hoto su yi wani surutu dai. Mu dai <laughs> duk malamin da ya karkace sai mun saita shi. Eh, Allah sai mun saita shi. Kun sauke nauyi wanda yake kan ku. Alhamdulillah. Wallahi. Eh, wanda ya gane ya gane wanda bai gane ba kuma Allah shirye da shi amin amin wannan shi ne babban addu'a Allah shirye da shi ta wannan tafiyan dai amin mun gode Allah ya saka da Allah ya kuma tandaran da kai karatu a kan shi na farko wannan daga shi kawai ni na daina masa wuraren shi da gaskiya Allah shirye shi akwai ha'inci yanzu Allah akwai ha'inci kuma a goye Allah ne amin amin amin assalamu alaikum wa malam Mustapha amu lafiya Ajiya kaza alhamdulillah wala ya Lagos wala wala ni na fahimci wani abu saboda abinda nake fahimta malam sun na ganin na ta wannan su su sama sama da su dinga sakin layi a maganarsu. A daman babban riba in ka duba yanzu prof ai ya dan saitu. A ya dan saitu ya dan saitu gaskiya hakan. A za ka prof eh, ai ya daina irin wannan surutan. kai ba wata wala wala wala bana akwai tsaron magana a cikin ilimin ta zaka ji ya fito da wata magana mala sai su kuma su ta yi saboda su ba su gane ba wallahi yanzu malam ya fahimta ya ga ya riga ya gane yanzu baya irin wannan maganin da yake kamata yanzu ya fara hawa kan hanya gaskiya eh, a yanzu yaushe rabon da ka ji ina yau prof ibrahim magarar <laughs> wallahi tallahi kama manta gaskiya tun dai tun dai kwanakin bayan nan dai na maulidi na dai ta ni dai ban ƙara ji ba gaskiya to kaga idan ya saitu mu ba mu da buƙatar mu wannan inda shi in ya faɗi abin da yake shine daidai mu ma daman daidan muke so mu ma mu faɗi me sai mun masa raddi me za mu amfana assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am da muke magana dan uwa ah, eh, muna magana daga eh, lawali. maganar da ka sai su to malam lawal muna jin ka malam lawal ana ji eh, eh, malam muna farin ciki sosai sai ko muna ma fata alkhairi ni ma ina muku fata alkhairi lawali ta wace ya ga malam wata wani ke mamaki ne da wannan mutane hmm. idan kuka yi magana da ilimi hmm. in suna son su wawatar da hankalin mutane sai su ko magana na cewa wato ba iya larabci ba ko kuma su ko suna son dai su hau irin mutane masu waɗanda ba su da ilimi domin malam ma abin da nake son gaya ma eh, kuna ɗaya ga cikin mabiya waɗanda muna son gaskiya sosai eh gaskiya muke neman su bai da kuke bayan barkar da gaskiya muna son gaskiya to lokacin da malam sa su asar suna yana bangoro irin abubuwan da suke wato jani a cikin haƙe su hmm. so ka ga in sun ka fuskanto abin da yake karatun da malam ke sun ka fuskanto shi gaba da gaba ba za su iya karewa ba hmm. eh sai suka ɗauko cewa to ba iya larabci ba ba iya to mu a lokacin sai muna saurare mu aza wata illa ce hmm. abin da ya mun dan fara jan wani matsala a zuciya muna ganin kamar abin da akwai kokon ciki sai da kun ka taso da karan karan yau da gobe gaskiya mun fahimci gaskiya to sai ashe rashin gaskiya ne kuma son zuciya shi ne sai su koma wani gefe suna doko wani abu suna kafa kamar yadda ka samu da wannan wanda ke kaiwa da shi yanzu hmm. bai fuskanto inda abun da ake magana a kan sai ya koma gefe ko wani abun da shiga inda wata magana ke ta cikin littafi an yi kaza an yi kaza su gaskiya mun gano wannan abu da dama mala muna guda kuma sosai kuma ka san wani abu lallai a da na biye masa a larabcin ko wallahi ba za mu tattauna wallahi haka ne wala haka ne mun gane gaskiya sosai mun gane imam kaga ƙarya sai mun gane gaskiya kuma ana yana yana ba ƙarya sai shi yasa nace in so yake ya iya larabci ko ban iya ba ban ce ba na kuskure ba amma ya je ya duba sarki zaki amma kai malam inda na biye maka ne malam sosai wallahi inda na biye masa a larabcin to ba za mu wannan ba ba za mu kai zuwa ga tattauna haka suke haka ne malam wallahi tsaya a hanya haka ne suke malam wallahi wallahi abun gano gano sai wani da al'arwai na amin amin kuma ya salamu ashe ba ka gama ba na ji ka ce kuma na katse ka afuwa assalamu alaikum tumarin gamcoco ka samu matsalar network yawa nan shine yawwa akwai wanda nake kira shine dai wannan mutum shi nake kira in kai kira na an jima ba zan ɗauka ba in kai kira na an jima ba zan ɗauka ba in kai kira na an jima ba zan ɗauka ba akwai tambayar da ya turo min da ita ina ji kuma ba zan baka amsa ba sai ka hau kai zan baka amsa sai sa in ma baka wasa ba blocking ɗinka zai idan ba zama muka yi kuɗin gabata mana lokaci ba idan kun tafi amrin dalili kawai in za ka yi za ka yi in ba za ka yi ba za ka yi ba yasa shatima a cikin ko yanzu in Allah ina ce suna da kunya ko yanzu da zai sai ta bakinsa ba komai zai rinka faɗi wallahi إذا ظهر الحمار بزي خيل تكشف أمره إلى النهيق Allah ya dama haka ne. Akwai tambayar da ya mun za ku ji ta, wallahi. za ku ji ta. to wannan dai magana da ka faɗa ka faɗa ne kuma akwai abu waye da kai bayani cewa yana cewa ah. ne ni ina sa abin da ka faɗi shirme ne wallahi shirme ne to ina ganin za mu tashi yanzu wa alaikum salam soke barka da wuni shekara Eh barka dai dan muna jin ka Na'am. Don wa baka kana da matsalar network ina ganin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum ah, assalam. alaikum. Na barka da dan wa. Alhamdulillah ya gida. Eh, la la kuma karatu da ya tabasa. Eh wallahi. To Allah ta yi muka insha Allah. Amin amin mun gode Allah sa ka da alheri. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am, kuma da muke. Kana magana da Hassan Sidi Sokoto. To Malam Hassan Sidi Sokoto muna jin ka. Malam Alkawari ya Malam Alkawari ya yi kokari ya aiki. Alhamdulillah. Masha Allah, na bibiyo topic din akan magana akan shi Malam Almiski. Na'am. ba in shi ko kaza ko kaza da sauransu to a nan gaskiya ina ɗan da tsokaci kaɗan game da dai su waɗancan ɓangare duk da duk cika bakin da suke yi na mukafala a cewa a zauna waɗannan duk su isa a zauna da su waɗannan yara kuma shi sha'ani na karatu na yankaci za a yi karatu to karatu shi ke mai na karatu ko ba haka ba wannan gaskiya ina ganin sai in ce inci sai ya zama sun zuciya kenan dan gaskiya dama su da yawa kasa Allah ya muna magana kan wala tattabi'ul hawa hmm. kada ku bi sauran duk lokacin da ka bi sauran ka to in ya ji ka cikin banna to za ka dawo kana kame kame gaskiya ne wannan haka yake to kaga wallahi malam wannan hanyar tasu ba hanya ce wadda wato ba sa son ku ji kuna wanga bayani na kowa ya gano gaskiya ba sa so haka a ba sa wallahi ba ta so kai a basu haka nan da mabiyansu a zo a haɗi a yi musu sujuda a duka musu a yi kaza a yi kaza hmm. to shi ne kawai gaskiya ni sai in ce kawai har in ci son rai son rai ne kawai a ciki da Allah shi taimaka shi jagora Assalamu alaikum. Ma'alaikun salam, Malar Kari. Yawwa, barka ne. Da hanyar lafiya. Lafiya ƙalau. Ni, alhamdulillah ni farkon kira na kira na yi na yi na yi sai yau Allah ya sama zan samu na ɗan yi magana na fadila ina gaskiya ina bibiyan shi na gaskiya abubuwan san mana da Allah ya cika muku wurin ko Allah ya sa kowa ya gane gaskiya ya fahimci gaskiya. Wallahi ni gaskiya abubuwan gaskiya na jin daɗin su sosai wata gaskiya mu mun tashi a tafiya ne gaba ɗaya dangi mu kawai mun ko Allah ne sa ta bangaren sauraron zuka haka kuma sai muka je muka yi karatu sai muka ɗan ga muka fahimci gaskiya muka bar tafiya gaskiya mu din a cikin da ma gaskiya cikin tafiyar gongon wayan cikin Maiduguri amma ba cikin Maiduguri nake da zama ba yanzu haka ina Lagos. Wallahi shi ne na kira kawai Allah sa Allah Allah ya sa mu gane gaskiya Allah sa kuwa fahimci gaskiya gaskiya wannan ga wannan alamar abubuwan da kuke bayyana din duk haka ne ma. Wallahi duk abubuwan da ka bayyana din duk haka ne sun sani sun ji duk haka ne amma ina son zuciya ne hana wayannan mutane su gaya mabiyansu abin da yake tafiya. so na na gode fa Allah ya saka na gode wannan kadai ai ya ishi ma ku gane cewa ƙarya kuke wannan kadai ga abu kawai ba fa zagi ba duka a'a zo ka tattauna ka'idar da yace ga ta a wajen ya karanto zo ka nuna ta kawai shikenan fa ina gamawa zaka ga kuma ya turo yara suna zagi na ni ban saurari jahili ba nan fagen Allah na tuba in ni ne ni ba na tsayawa haka ko ga gaskiya in tsaya na kauce-kauce ba zan zo in yi ma wai mujamala don ka yadda da ni ko ka wannan ba ba na haka akwai ɗaya daga cikin marasa tarbiyya da ya zo yana raddi ga wani daga cikin ahal sunna ya zo yana raddi wallahi ban ji abin daga bakin mai shi ba sai daga bakin shi mara tarbiyyar amma ina hawa da yace kuskure ne na ce, eh wannan kuskure yayi saboda me in ce kuskure yayi sai ce to gaskiya kuskuren nan wannan kuskure ne amma da in nuna ma wani sai na kawo masa na abokinsa jahilin jahilinsa ina gane fa wallahi lokacin na sa ina jin a kuɗin Ghana na sa kati ya kai na siri ina gan a 50 ma ah, ina zuwa dan da Allah ina sawa ya kare isa ya kare isa ya kare isa ya kare dan tsakan layi shek dan tsakan layi wallahi Sheikh ɗan ɗan kan layi ina zuwa in sa ya ƙare in sa ya ƙare. Saboda in tabbatar masa da gaskiya wayannan mutanen ni tun da na fahimci cewa san zuciya ne tsantsa a tattare da su. Wallahi ba Allah suke nufi ba ƙarya suke. Dan abu zai bayyana kuma sun nuna sun fahimta kuma sun ji amma saboda taurin kai da girman kai da dattin zuciya wallahi ba su karɓi gaskiyar nan ba kuma sun san gaskiya ne duk wani alamu da yana sun kai wani ma sai ya gane sai ya gaya ma ya gane sai ce ba zai karɓa ba mara tarbiyya da ne kiransa a kan ƙa'idar idan tarafat a aqwalu saqata al-istidlal sai fada ya ce fa wai na yi masa target wai ya ce ya yi kuskure shi ma in tafi ina yaɗawa wato ya san kuskuren ya yi amma ya ce ya yi ba zai ba shi tsoro yake ji ina ɗauka wai kada in je in yaɗa in ce shi ma ya yi kuskure ba ka kuskuren ne kai ke sa kuna da dattin zuciya ke sa ni ba wani ɗan ɗariƙa da zai zo ya fito yana ɓatar da al'umma ya yi tunanin alkanawi zai haɓɓafa masa wallahi in kai mafarkin haka ma mummunan mafarki kai ka farka kai istighfari ka nemi tsarin Allah daga wannan mafarkin don mummuna ne duk mutumin da ya ɗauɗa mara batar da al'umma da karya ƙa'idodin ilimi wallahi sun matallahi ya sani cewa alkalawi ba zai haffafa masa ba ba zan saurara ma wa kowa yi kai prof ne kai dakta ne kai digiri ne da kai ɗan kowa yi kai ba zan saurara ma ba Assalamu alaikum, Sheikh. Sheikh barka da zuwa. Ya karatu. Alhamdulillah, ga mu muna yi. Ba Allah da kilo yi ajiyar Allah. Muna jin ina ba muna maka fasa alkhairi. Allah ya saka da alkhairi Sheikh. Kada a saurara musu. Adamu dan zuru daga Abuja. Barka da zuwa Sheikh. duk farfaganda ce su ma sun sani kawai dan ce ba za su yi da nema ba kuma ba hanyar halas ba sun sani kana daga musu ba mana da kamar ya tashi lafiya muna su mana eh na gama wannan karatun eh akwai wani ma na jahilcin da kai yana nan tafa shi ma in na gama wannan sai na haska a duniya kai sai sun fahimci kowaye kai kuma in na gama na buɗe layin waya in kana da ɗaliban da ka koyar sun kai su su kwace ka Wa idan na gama wannan akwai wani shi ma wancan in na gama akwai wani a yanzu haka damƙarka da na yi na damƙe ka a wajaje za su yi biyar a yanzu a zube wanda kuma ba su kaɗai ba ne a farawa na yi buɗewa ne wa alaikum salam wa rahmatullahi muke magana Malam kanar barka da yau kana da Wakil Ismail daga jihar Oyo. Na'am ya ya kokari. Alhamdulillah. Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alkhairi. Amin amin amin amin. Ya sa a cikin mizani. Amin amin. Sai da Allah wa'annan mutanen kawai maganar larabcin na yan sun zo ne ita kawai a rinka kara tafi kawai a bar maganar dan larabcin suna so ka kawo da mutane a kan tafi ne. a abin da suke so kenan eh abin da suke so kenan duk mai hankali ai ya san. da kaji suna maganar larabci to an taki wuyansu suna so ka kauce ne. haka ma kana ji ina da wani bidiyo haka shai ɗayar bauchi yawa malam abubakar gumi wai ai mun yanda yake karantawa ba wasali yana in amma mala abakar gumi bai biye masa ba mala abakar gumi ya yi littafi sai wani professor wai yace akwai kuskuren nahawu kwaya tamanin a ciki ko nawa mala abubakar mala abubakar gumi Allah ya ji kansa yace in an karanta ana fahimta aka ce yace shikenan haka suke haka suke Eh, dama haka suke da sun ga an shaƙi wayan zuwa sai ai wannan bai iya larabci duk duniya wai su kadai da suka iya larabci kuma wannan larabcin da za mu saka yanzu ba wani jahili na ɗauko ba yanzu yana cewa wai qad arzu ba'dun nasi wa yakunu fi ajrun azimun gashi a sosai, a wajen da yake akwai dodewan basira ga ta wai yace wai babu ita abinda suke so su hotar da hankalin jahilai a arabiyan ma jahilai ne su wallahi a arabiyan ma so suke su hotar da hankalin jahilai in sun ga an zo da wani abu wanda mutane na ganewa mm. to yanzu a dawo a ce wani bai iya larabci ba sai a kaskanta daraja dai a ce wanda ma ko larabci bai iya mutu ya sai ka duk littafin duniya za ka iya karanta ka fahimta ka gane me yake ne amma ban da littattafan su da ka karanta sai a ce ai ba a karanta larabcin daidai ba to ya za ka yi ka fassara daidai to duk littafin duniya za ka iya karanta tashi amma suna su ne kawai ba a fahimta eh a yanzu ma sun sake wani abu wai sun ce wai wai ba da littafi ake fahimta shehu ibrahim ba <laughs> to ai ba shi duniya kuma ya riga ya rasu wani ya ce za a gaishe zai wai idan ka ce wai ilimin na hau? wai in ba ya saba in ka dogara da shi sai ka zama katon minkiri Eh, eh, eh, a gurin ba a gurin haka ne Allah ba da sarki ya sa mu dace Allah shirye su Allahumma amin malam ku ci gaba da kokari Allah insha Allah zai ɗaukaka sunna kuma kamar yadda take samun ɗaukaka amin amin amin ku dai ta mu addu'a Allah ya sa mu dan shi assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah da muke magana Usman Abdullahi ina kiran ku daga Lagos. To, Malam Usman Abdullahi muna jinka daga Lagos. Ah, Mala alkana ina muku addu'a Allah Ubangiji ya ƙara baci ya ƙara tsoron Allah da kuma taimake ku akan gwagwarmayar da kuke. ku da sun Mala Musa da Mala Arukun da Zinabi Fata Allah Ubangiji ya kare ku ya tsare ku ya kuma ƙara mana kurewa. Amin Allah ya mana ah, A wannan turka-turkar da ake na shi Shatima al Miskin. Hmm. gaskiya malam duk wanda ke da hankali da kuma wanda ya karatu ko makarancin karatunsa ko da na hukumi ba na arabiya ba hmm. gaskiya akwai abin dariya a al'amuran su sosai da kuma nuna tsina ma mutane wayo bai zai yi ba a ka'ida ka kira debate bayan ka kira debate idan ma kake kira debate din ma ba is not a kwace siwe a jawo ma mutum irin da kanti ne ba za a ji irin yana da wani makani da wani wasu askarawa da za su dunkula malam Musa a sai da sunna su kawo shi da kan da aje a gabansa irin kafa karfin kenan kuma a ce kuma daga baya assalamu alaikum ana na wani eh ana jin ka assalamu alaikum wa alaikum salam ana ji yawa <laughs> kuma kuma bala a ce kuma mutum kuma shi din da ya wannan nuna kissa da karfi kuma a ce bayan malam ya karba cewa zai yi mukabalan da shi kuma yanzu yana kawo wasu conditions da <laughs> conditions to gaskiya daga gani Wani abu ya nuna gaza sosai sannan kuma wannan kuma ka'idar su ne su idan salamu alaikum ana jin ka ana ji yau wannan al'adar su ce idan malamin su ya zo ya yi wata katobara ya nuna kasawarsa to za a biyo da wasu ta karkashin kasa su zo suna ce mutane mutunci ko su ma suna wutar shi ma wannan wanda ka sa karatun sa a eh, call din da kuka da shi hmm. shi ya nuna gaba ɗaya shi bai ma saurari asalin ma maganar shi shi ma. almiski ba saboda shi abin da yake ɗauka ba larabcin ba da aka karanta bai iya bambanta akwai in mutum yana da hankali ya kamata a ce idan mutum na karatu yana da bambanci a kan a ce mutum lokaci yake tunani yake larabcin ko kuma wani yare ne ko hausa ce hmm. idan mutum yana karantawa yana da bambanci da idan a lokacin yake tunanin abubuwan da yake faɗi yake faɗa to ko murya ya saurara kawai bai kalli bidiyon ba ya kamata ya sanar da shi cewa malami yana magana maganar ibnu qayyim ne ba maganar sa bace ta kansa to wanda ba sa iya bambanta maganar wani da kuma maganar malamin su wannan ai akwai tausayi gare su gaskiya sai dai a yi ta musu ta masu shiryo a cikin su da kuma son gaskiya Allah ya shirya su wanda kuma zuciyarsa ta bushe to su ma Allah ubangiji ya lamba su zuciyar shi ya tota ya tota zuciyar su su ma Allah ya shirye su kuma ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ya ba mu ikon bin amin amin amin amin mun gode malam Usman daga Lagos assalamu alaikum amin alaikum salam ka da haka malam alkalami da wa muke magana dan uwa lokacin sallah Musa Suleiman daga Musa Suleiman da Galibiya. to malam Musa Suleiman da Galibiya muna jin to ya yi kyau ba abin da za mu ce ila Allah saka da alheri ma alkarin gaskiya muna muna fahimta muna ta fahimta wallahi Allah saka da alheri alhamdulillah Allah ya karba mana mu kuma Allah Allah dora kan mizani yayi kyau Allah saka da alheri ma alkarin muna muna tafiya amin Allah ya saka da alheri yawa ya yi kyau Tsaya ku ji wani abu da ya ce kuma. Na so wallahi ya zo, wallahi na so ya zo. Tsaya ku ji wani abu da ya ƙara ɗaukowa. Yauwa ga shi nan ka. Wallahi shi ne ka. Daman nan wani ya ce fa yana ji, za mu ji. Za a kiransa shi ne ka. Actually, uh, so Ooh. <laughs> Malam Usman na ganka wannan. Ma wannan nan ne yake kira. Ina kira ku ya Yan ku ci gaba da kira. Kawai na yi kira na yi kira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. fata An ga Malam Usman yana kira. Malam Usman Abubakar ya kira ka. Lokacin sallah ya kusa. Saura minti nawa. Hmm? Minti talatin. Saura ta biyu. an yi sallah ma kenan a Najeriya. To ga wani shi ma yana kira da Malam sun ina kiran ka ba ta shi ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam da muke magana. Yusuf. Ya Alhamdulillah. da yi. Ah, yanzu na wuce na ga tashi ɗinka a kan facebook a kan program ne eh sosai kuwa ina na ina kai kuwa haka yake sosai kuwa ok to duk da dai kai a kamar na ga kana kawo shago ke na bude na ga kana program ta din ne sai na ji sai na rasa to meye ne ka ko kai program ne ko kuma ka sa ne ko kana tambaya eh shiri ne jiya sai wa'insu suke cewa ba sa nan eh wato da suna nan da sun yi abu kenan ka san mutum da abu ne na fahimtar gaskiya ake so a fahimta yana da kyau ka zo ka ba su dama su su faɗi wanda yake da hankali ko mai karatu in ya auna ta ya karɓi nasu shi yasa sai na dawo. Ok, na to a takaice na fahimta kan maganar da Shettima da Sheikh Malam Musa Asadu Sunna kenan. A'a. Ka saurari karatun jiya? Wallahi ban saurara ba shi sana tambaye na saurara kaga ban tambaya ne. Eh wanda na yi ni. A wanda ka yi ne ai ban saurara ba. To, sai ka ji to eh. karanto ma abin. Na'am. Wannan Shatima al ya ce, kana ji wannan ka'idar ma jaza an yakuna mu'jizatan li nabiyyin juzu an yakuna karamatan li waliyyin wannan ka'ida sai ce ga ta a cikin littafin madarijus salikina a cikin babu sakina fa ya ji inda ya karanto zan karanto ma sai ce tana wajen kuma babu ita a wajen karantawa ya amma bai fahimta ba Shi ne to idan na karanto ma kai ma abin da ya karanto idan akwai ta sai ka nuna mana ita don mu fahimta ga abin da yake cewa ya ce hello kana ji na a cikin babi na as-sakina yace as-sakinatul ula sakinatul anbiya yace wa fiha thalathatu ashiya lil anbiya'i mu'jizatun wa li mulukihim karamatun yace wa hiya ayatun nasri تخلع قلوب الأعداء بصوتها رعبا إذا التقى الصفان للقتال أما شي بكارنتونا shi shatima almiskin kenan yau shi bai karanto ba ni ne ni na karanto shi inda ya tsaya ya ce lil anbiya mu'jiza wa li mulukihim karama sai ya tsallake wannan ni ma ban karanto shi ba amma dai a cikin littafin akwai wannan amma da shi babu shi ba shi da matsala gurin ba shi amma sa shi ba a sa shi ba saboda kamar jimla ce itiradiyya ma'anar da ya za ta fito ko da shi ko ba shi hello assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum a ah, kan muhimmanci wannan ya kuri za mu da shi wannan yana da muhimmanci ko wallahi kai za mu da wannan yana da muhimmanci Assalamu alaikum. Ina ta jin kana ta magana kai ne baka ji. Eh to ni ne ban ji ba. Kana ji? Eh. Zan ci gaba da karantuwa. Sai ce bayan wayan da ana ce ma can wajen jumla ce itiradiyya da haka da ita babu ita duk ma'anar ta fito sai yake cewa bayan ya ce lil anbiya'i mu'jiza wal mulukihim karama wa karamatul awliya'i hiya min mu'jizatil anbiya'i li'annahum innama naluha ala aydihim wa bi sababi ittiba'ihim fa hiya lahum karamat walil anbiya dalalat fa karamatul auliya ai ka ka a'a da muke nema a dawa za ka yi dan dawo dawo dawo tana da Allah tana ringe Assalamu assalamu alaikum Ana na kamar data na gare ne shi sake yanki ana yana disconnect yana abin da na ji. To. Inda na eh, tsaya. Kamar data ne. Sai Ibn al-Qayyim yake ji. Eh. A wai a wai da na eh. karanto ma wajen. Ina eh, ga karanto ma sai ka ga ba minti kan so ne ina tunanin kamar data na gare dai iya sake connect disconnect. To. Da gurin data ne bari bari bari dan minti kadan sake. A kana ji ba matsala da mun ci gaba idan ya yanke to ba matsala amma saboda yau saboda kada ka wannan kanadi sai eh, ke ce yau wa inda yake cewa li annahum inna ma naluha ala aidihim wa bi sababi tibaihim fa hiya lahum karamatu wal anbiya ila lala sai ce fa karamatul awliya la tu'aridu mu'jizatil anbiya'i hatta yutlaba al-furqanu bainahuma yace li annaha min adillatihim wa shawahidi sidqihim sai yace wal furqan kaji da kyau wal furqan baina malil anbiya'i wa malil awliya'i min wujuhin kathiratin jiddan laisa haza mawdu'u dhikriha wa ghairi 'ala al-kitab al ya ce to a nan inda na karanto akwai wannan ka'idar ka ina ganin zan tashi Barma. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alkalawi suna na Alhaji. Sunan kawa? Alhaji. Suna na Alhaji Inusa daga Kano. To Alhaji Inusa muna ina maka fatan alheri na mutanen ka rabu da su yanzu kai za ka yi abu za ka nemi abu wai ka ce da ka ta kare da ba ka shirya abu ba eh na mutanen ka ne suna yaudarar mu ka rabu da su kawai ka ba mu karatu muna ci za ka yi abu ka shirya abu ba ka ce wai da ka ta kare to ba ka shirya ba me yasa za ka kira mutum eh na mutanen Allah Allah shirye da su Mun kuma godiya Allah ya muku da alheri. Eh, Allah ya saka Allah ya saka Allah amin gaisuwa ma mai sunanka na abin na Niger. Insha Allah zai ji amma gashi nan ya sake. To assalamu alaikum. Akwai akwai alamar yana da matsalar Akwai alama. Assalamu Wa alaikum salam. Hello. Salamu alaikum. yana eh, ji yawa, na jinka. Yawa, ka ji inda ai na karanto ko? ku bari yana da haƙƙi a bashi lokaci ba Allah yana da haƙƙi ko ya ai ai abu ne wanda so ake a fahimta so ake a fahimta yana da haƙƙi kuma wayanda suka yi kiran ma ai sun yi kokari ko ba su tafuka ba za su yi kokari dan wayan suna nan suna kallo na Assalamu alaikum Wa alaikum salam nace ai ka ji abin da na karanto ko Eh kwai na ji To da Allah ina wannan ina wannan abin da ya faɗi a nan wajen. Ina abin da ya faɗi a ya ce akwai shi a nan. da abin da ya rage ya bada amsa kawai ko ya shigo abu amma ya ji. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am. Eh, malam muna jin daɗin karatunka ina kira ne daga nan New York. Ni dai ne karamba, ni kira don ni mace ce. Ban sani ba ko mata na iya jarfa. Eh, in dai a ne ba matsala, eh muna jin ki. Na'am. Ok, to, ni dai ina sauraro ba dare ba rana alhamdulillah kuma na ji daɗin karatunku kuma ina jin daɗin karatunku Allah ya saka da alkhairi. Amin. Madalla. Amin. Na gode sosai. Amin ya rufe Da Allah ta mu da addu'a malam. Kai suna mace addu'o'i. Insha Allah Allah ya biya muku bukatun ku na alkhairi. Allah ya tsare ku a duk inda kuke ka. Imani da nisan kwana. Amin. Amin amin. Allah ya karbi ibadunku. Da kun tsaya wanda ya ji abun fa. Saura minti nawa. labarin mu tashi labarin mu tashi shi wancan da ya ji ya ji kawai fito mana da ka'ida zai yi a wajen a ya ji tunda ya ce ya ji abin nasa zai yi sauki Allah ya sa ya wannan duk bayanan da muke yi sau ko gobe alkiyama in kai bata kai in ka maimaita ko bayan mun bayan mun gani ma tsirara muna tsara zuwa ka maimaita wani waje Allah sai yi ma azaba in ma da jahilta kai to yanzu an sanar da kai mutuwa a wani wajen da shi ma Allah sai ya kama Assalamu alaikum Wa alaikum assalam. Sheikh barka. Sheikh barka da zuwa. Muna lafiya ko? Alhamdulillah. Muna fata alheri, muna fata alheri Allah ya sa jama'a duk su gane muna muna shirara su da nan gobe ka kira ni da safe ko ko na kira ka ka dauka. To Allah ya kai mu. Insha Allah. Na gode. Insha Allah. Assalamu alaikum ga wani yana kira shi kuma. Wancan dai gaskiya ya kamata ya dawo. Shi ya kamata ya dawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da muke magana? Sunana Adamu Damboci daga kun jihar Yobe State. Sunana Adamu Damboci barka da zuwa. Malam ina son ka domin Allah. Allah kai ma iso ka sauran malamu wanda suna ga baki ɗayan ku ina son koyon Allah ina muku addu'a kuma Allah ya taimake ku Allah ya kare ku Allah ya ba ku kariya na musamman domin ku ci gaba da yada suna maza Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kuma muna samun karuwa sosai da fahimta yanzu a sanadiyan karatuttukan ku har ya sa na sayi jawahirin ma'ani ina kokarin bibiyan wasu abubuwa da yake ciki kuma so da dama ina ganin abubuwan da kuke faɗa iya tabbata wani lokaci daidai kokari na ya gagara gazawa wajen bincike in iya gano daidai inda kuke faɗa amma tabbas in dai har na iya ganowa ina ganin abin da kuma da fatan za a ce wa Allah ce mai eh, Na'am. Ko da yake ai sun ce wai ko da ka sai shari ma in ka karanta wai dai ba za ka fahimta ba. wallahi eh, ya eh, to ai mu da yake ba mu da ido sosai mu hmm. muna karanta shi ne da karatunku tunda kaga mu idan dai kaɗan kaɗan ne amma dai za mu iya bibiyan bakin kamar yadda ko karanta mana kuka fasara mana kuma lalle mu gani lalle ga abin da ake nufi lalle haka ne hmm. eh wannan shine iya kokarin da mu muke iya yi

wayar da mu yau da kullum Allah ya saka muku da alkhairi to abin da ya kama kan jirgi da kan shi malam Yusuf Asad Sunna zuwa ku dukan ku Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kara ikhlasi amin amin Allah ya karba mana Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ashakkaru barka da Na'am, muna yin karan da fatan ku da lafiya suna alasa daga kwadewa Kuma da alasa daga kwadewa barka da zuwa ina muku fata khairi ina muku gajiya ta musamman ni ma ina ma fata khairi ina ma jinjina ta musamman Allah ruwan shi tabbatar da alkhairi Allah ruwan shi kara muku ilimi mai albarka Allah ruwan shi kara muku hazaka amin amin mun gode Allah ya mana haka A wannan muke muku kullum fata ke Allah mun shi kara muku aini mai albarka wanda za ku bayyana mana gaskiya kuma Allah mun shi ba mu ikon binta. Amin amin amin Allah ya mana haka. Wani yana kira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am. Assalamu alaikum. uwa ya yi kira kuma ya kunna wani abu har yanzu ina ƙara faɗi wannan ƙa'idar babu ita a nan wallahi bai fahimci wajen ba ina ƙara maimaitawa daktor ne ko daktor ne to ko alifin ba'un ne ƙarewar daktor wallahi ba wannan ƙa'idar a nan wajen jahiltar wajen ya yi har yanzu kuma awa nawa awa wajen uku har yanzu an rasa tuttuniyar ɗariƙa wanda zai zo ya zaƙulo wajen to dan me kuka naɗa shi a malami kun san bai kai ba baya fahimta ko larabcin da yake ne yake firgita ku ina jin larabcin da yake yi ne yake firgita ku hatta kai kanka a bassa dauki lokacin da ka sa larabcinsa wallahi sun matallahi ya yi kuskure a larabcin amma da yake kai ma makawo ne shi ma zan zo larabcin da ka sa nasa wallahi ya yi kuskure wallahi ya yi kuskure kuma zan zo in sa in danna in nuna ma kuskura kai kana zaune har da haddasa larabcinsa irin wato ku ci larabcin nasa to wallahi yayi kuskure kuma zan zo in ɗau ka tunda kai makawo ne baka gani ba hassawa kake irin wai wai irin wai ajiyan da yake larabci to zan zo in danna in ɗau ɗan ka in nuna ma kuskuren ga wani yana kira assalamu alaikum Wa alaikum salam malam. Na'am, dan uwa da wa muke magana. Sunana Yusuf. Malam Yusuf to muna jin ka. Eh, ina kiran ka daga nan Libya. To Malam Yusuf muna jin ka daga Libya. Malam ina maka fata alkhairi. Ni ma ina ma fata alkhairi Malam Yusuf. Eh, malam na bugo ne dan saboda gaisa ka. Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Na'am barka da zuwa. Barka malam na lafiya. Alhamdulillah. Masha Allah. Na'am da abin kana. ina kira Ismail Ismail ne daga Na'am Ismail. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam muna jin kama da Ismail. malam muna kokari mana ya saka muku da alkhairi amin amin amin karba mana malam Ismail Allah ya sa ni dai da wannan karatu da kuke mun gode malam Ismail Allah ya karba ah, abinda na abinda na fahimta game da wannan mutanen eh. wani bangaren wallahi ni ɗaliban na suke ban tausai saboda abinda na fahimta ni a fahimta tawa kawai rashin kamar ba sa fahimta larabci shine suke dan shan wahala sosai ba saboda duk mai fahimtar larabci ko ba bai samu zirhin wani karatu mai kyau ba ko wasu fasarori da ake kawo wanda mutanen mutanen suke fasara su wanda in dai kana jin larabci in dai kana jin larabci wallahi ka san ba haka bane ake fasara su <laughs> tsakani da Allah ba wai bukatan ma wani sai kai wani dogon karatu ma hmm. ba gaskiya ba don haka wannan ɗalibai nasu kawai Allah karuf na fahimta cewa kawai akwai matsalar rashin fahimtar larabci kasan mutanen mu mu hausawa idan aka ga mutum na jin larabci ya ɗauki kamar riguna riga ta taka ya sama kan shi to in dai kana jayo larabci kawai shi kenan su ba sa bambance ga magana Allah ga maganar wannan mutum kai ne ka kirkira kayanka, ka kawai in dai kana jin larabci an wuce wajen kawai shi ko ba haka ne. Ba mafi wasu malaman haka ne suke yaudarar ɗaliban da ba sa shi larabci yanzu mutane da suke saudiya mutane wanda suke saudiya ko libi ko na inda nake mutane suna zaune da larabawa asali ba wanda zai tashi haka kawai shayi wani larabci ya ce ma ko aya ce ko hadisi ne ka rikan kasan ba haka ne. Hmm, gaskiya ne a kokari saboda wannan mu ɗaliban ne ma muke je saboda su abin tausayi ba su fahimta ne su kuma yaudarar su ne suke yi wannan yami ne gare ku malam Allah dai ya saka da alheri ta yi wanda wanda Allah zai gane da su zai gane da su wanda kuma Allah ba zai gane da su ba to bayan sani Allah shi ya san da zai yi da su Allah dai mu dai ya taimake mu ga baki daya na fatan Allah ubangiji ya nuna mana duka abin da yake na gaskiya ne mu bi shi mu rabu da san zuciya wannan shine rayuwa saboda duk wanda ka mutu babu wanda za a roka a gama ka tare da shi a cikin kabarin ka sai aikin da ka aikata ko ba gaskiya ba wannan mutane akwai son zuciya cikin al'amarin Allah da ya taimake mu kuma Allah ku albarka ba to dan uwa ya kamata kai din baka ka dawo kai nake wannan ko ka sa assalamu alaikum malam wa alaikum salam! muna jin ka dan uwa da muke magana malam bakar mazaunin libya malam bakar mazaunin libya muna jin ka barka da warhaka malam yawa barka dai malam barka wallahi malam ya kokari ga wani fa yana zagi a wajenka malam bukar kuma assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam malam ina wuni malam a ah, malam rabiu eh malam a wani lafiya Alhamdulillah kaga jiya awa nawa ne jiya. Na yi wajen Ai malam wallahi malam bacci na shiga lokacin na ai ba da ni aka fara kira ba sai da sako na karasa. To gashi yanzu da wayannan awoyin amma har yanzu ban samu wanda ya tanka ba babu kwastoma. Sai dai masu zage-zage. A ah, to ba ba rajoyin su sun ɗanki kira ba dai haka ne. <laughs> Ai ba kiran shi. A garin gari. ai ba kiran shi ba ne kiran ya yi amfani eh, eh, ai karfin hali ne ai irin kara ce ba wanda ya kira din nan ne karfin hali ba dawo da sallama ba ta <laughs> yi eh wato abin da yake dan bani mamaki da su ɗaliban shi shawun gaba gaɗi na bina eh. shi wato kullum shi zai yi ka gan shi da littafi a hannun shi sai dai takarda Hmm. To, to yanzu shi karatun nan da yake musu ɗalibai normally ai in ana karatu ɗalibai suna rike da littafin da ake musu karatu a cikin shi ko? Eh, ka san da yake akwai karatu na lacca. Akwai kuma karatu na soro. Na ga yana koyar da su irin littafi dai na soro. To wannan littafin ai daman na ga kamar ana ɗalibai kowa yana mallakan littafi a yi. eh daman to a wannan suna mallaka irin wannan da ai a wannan bai sai ya ha bai sai ya ha incin ba sai dai cin kuma ba mu sani ba ko shi ma ana yi cikin wannan karatun a shi ma ba za a rasa ba kamala malam yana yi saboda ai ga littafi a hannunsu shi ba littafi a hannun shi ya karanto abin da baya cikin littafin amma a yi kus a rasa wanda zai ce malam babu wannan abun a cikin littafin. A'a kana ji daman ai mun yi ittifaqi da kai. Ai eh. a irin wanda ba su da littafin shi yana da takarda a hannu ne ya faɗi wannan magana. To yanzu da ya faɗi wannan magana kuma aka zo aka karanto eh, eh, saboda ai na ji jiya daga ƙarshe malam kakisi ya eh, sai da ya fassara ba ka so a fassara dai malam ya fassara eh. to wallahi tallahi malam fassarar nan abin nan ya daɗe yana mugun ba ni mamaki ya aka yi wannan mutumin har yanzu yake da ƙarfin halin ya tsaya akan wannan abin shi, sannan kuma wai ɗalibansa suna ganin wai wani malami ne har doktor ba mm-hmm. shi ne har yanzu na rasa wai doktor menene ne ah, a ji akwai wani wanda ya yi min akwai wani wanda ya ce wai ai ya fi ƙarfi na ni ban isa in wannan ba dakta ne da shi shi ne sai ne masa tambaya na ce wai a me wai daktan ne wai sai ai wai bai sani ba sai na ce amma kake cewa kaza kaza na ce ka ga mu a ka'idar ilimi ai na ce ko wajen ijima'i na malamai da ake sa mujtahidai za su yi ittifaki kan wata mas'ala cikin masa'il na addini da ake sa za su yi ijimai na shi akwai zance mutumin da kawai lura ya karanta shin idan ya saba a ijima'i ijima'i yana ƙulluwa ko baya ƙulluwa, nan malamai sun yi tafsilati da yawa akwai wayanda suka ce eh suka ce idan matsalar tana ta'alluƙi da lura don haka to ijima'i ba zai yi ba sai da shi amma idan ba ta ta'alluki da abin da ya karanta da abin da ya tasusi eh. yake shi ne fanninsa ne don haka da shi babu shi za a iya yin za su iya yin ijima'i ko da babu shi ai na ce to kaga don haka sanin takhasusi na mutum yana da matukar amfani da kuke cewa datta datta ameye dattan ne to shi ne ba don ka babban kaga a eh, ilimi a ilimi irin na zamani a ilimi irin na zamani wanda oh. ya yi digiri a shari'a ko eh. a ilimin hadisi ya yi digiri eh. inda za a zo a tattauna da wanda ya yi dattora a lura wanda ya yi digiri a shari'a ko ilimin hadisi in dai ya tsaya ya yi karatun da wannan kace-kace zai yi masa. Ai abin da ake cewa wani akwai karin magana eh. wai na laraba suke sa manistafaraga li shay'in atqanahu manistafaraga li shay'in atqanahu duk mutumin da ya zo ya killace kansa ya keɓance kansa abu ɗaya yake karanta to zai kyautata wannan abu wa yanzu wani ya zo ce ni science kawai zan karanta to zai kyautata science ɗin zai fi wanda zai karanta science ya karanta biology ya karanta agri ya karanta kaza ko saboda shi ya yi ya concentrate kan abu ɗaya ne ah, to haka ne to kaga shi yasa to yanzu in wani ya zo kaddara ya yi da tura a cikin shari'a sai wani ya zo ya yi digiri a kan